وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يومنا من شدة أولنا وتا وتا نار رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لولا تجربه إلى أربعين يوم wanda ya yi duniya sha takwas da watan hudu na dubu da ashirin da ɗaya a wannan masallaci na ne albarka wanda aka fi sani da shek abubakar mahmudu da ke garin marini a titin da ke zangon sada zangon muna karatun tafsirin alkur'ani da girma don neman albarkar da kuma raya sunnar magabata da fatan allah ya mana rahma da kuma karbi ibadojin ubangiji mara cikin da ba su lafi da kuma yi don allah muna karatu ne a cikin suratun inda ba mu tashi aya ta da ya أعوذ بالله لا ذهبا ولا جمع له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنكذوه من ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس يا قوم تاني دوريبا مثل an buga wani misali fastami'u lahu da aka ku tsaya ku ji shi ku saurare shi Inna ladina tad'una min دون lalle wanda kuke kira ko kuke bauta wa dinnan wanda ba Allah ba lan yakhluqu dhubaba ba za su taba iya halittar kuda ba wala wajtama ula ko da sun yi taron dangi domin yin hakan wa iyas lubuhumu zubabu shay'an inda kuda zai ɗauke musu wani abu ko zai zare musu wani abu ko zai sace musu wani abu ko zai kwashe musu wani abu la ya san zuhumi ba za su iya kubutar da abin daga daga gare shi ba daufa ɗalibu mai nema wal matsalub da wanda ake nema duk sun yi rauni wannan aya malamai suka ce ubangiji ya yi kira ya yi hannasu tana iya yi wa Allah yana nufin mushrikai sun su kadai duk da ya ce ya ayyuhan nasu a cikin surar Allah ya kira ya ayyuhan nasu tun daga farkon surar har zuwa nan wajen guri biyar amma malamai suka ce galiban yana nufin ya ku wayannan mushirkai ya ku wayannan kafirai kamar yadda kuma zai iya yiwa ya dauka duk mutanen duniya Allah ke kira kamar lafazin annas zai iya dauka duk duniya baki daya kamar yadda in yace ya ayyuhal ladzina amanu yana nufin musulmi ne kada yake kira ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya ko da maganar da ake yi akan mushirkan maka ne ko akan kafiran maka domin su ne Allah yake magana da su a daidai lokacin tare da cewa kuma maganar ta game kowa da kowa da balarabe da wanda ba balarabe ba da wanda yana jin larabci kuma baya ji matukar yana da aiki irin nau'ancin mushirkai mana yana bauta wani Allah maɗaukacin sarki ya ayyuhan nas ya ko mutane dore ba salon an buga wani misali lafazin dore ba fili ne ma bi mabaniyon lil majahuli wato kenan fa'ilin ba bace shi ba an jina ci mabani lil majahul alama lam yusammi fa'iluhu to da dama Allah yakan buga misali an san waye buga misalin shine Allah me ce nufi da buga misali a ba da wani misali wanda suna cewa bil misal yattabihul maqal galiban aka buga misali sai abin da ake so ya fito sai ya fito fili ko ba haka bane wani aka ba ka ta bayani ba zai gane ba har sai an buga masa misali ta hanyar misali sai ya gane sai ya fahimta ubangiji ta'ala shi ma daga cikin ayyukansa daga cikin sunaninsa yana yin misali yana buga misali kamar inna allaha la yastahi an ba masalan ma ba'udatan fama fawqaha daraba allahu masalan rajulan mamlukan wa daraba allahu masalan zaka ji Allah yana ta buga misali wa darib lahum masalan gashi nan dai misali da dama buga musu misali ba su misali sau da wani da misali zai gane da misali zai fahimta bil misal ya tabihul matal ba Allah ya ce an buga wani misali mai ban mamaki sai ubangiji don ya jawo hankali domin ya ja hankalin mutane sai ce ku tsaya ku ji shi ku saurare shi idan kuka saurare shi kuka ji shi zai zame muku abin hujja wanda za ku gane cewa masu bautar gumaka ba su da hankali ko na kwam duk wanda bai san Allah ba ba shi da hankali za ka ga mutum a kasashen waje bature ne likita ne ya kai matuka wajen likita zai fede mutum sai yanka mutum ya masa aiki ya gyara shi ya mai da shi ya samu sauki da izinin Allah amma yana koma gida kuma yana da guncin da yake bautawa kaga ina hankali ilimi ya kai ilimi na yadda zai iya faiɗe ɗan adam ya gyara shi ya komai ya cire mishi cuta amma kuma yana da gunki a gida da zai je ya rankwafa mishi wannan sai ma ka je indiya wani ma shanu suke bauta ya zo ya yi aiki likita ne ya yi kaza ya kaza kuma ya koma gida yana biya saniya haƙuri yana neman taimakonta yana neman agajinta ta rufa mishi asiri saboda duk wanda bai san Allah ya jahilci zuwansa duniya ya jahilci ubangijinsa to ya yi asara da aka babu wata baiwa babu wata ni'ima da Allah zai maka a duniya sama da ya sanar da kai ubangijinka ya sanar da kai dalilin zuwanka duniya ya sanar da kai me ya kawo ka daga ina ka zo me ka zo yi in ka mutu ina za ka amsar wannan ba wanda ke iya amsa ta sai musulmi amma an ba musulmi ba mutum ba zai san daga ina yake ba me ya zo yi duniya sannan kuma ina zai je nan gaba wallahi wannan an sai mutum to Allah ya ce ga wani misali da aka yi fastami ulahu ku tsaya ku ji shi sauraro na fahimta sauraro na tadabburi innal ladina tad'una min dunillah kun ga wanda kuke kira wanda ba Allah ba ma'ana ku masu shirka kenan masu bauta gumaka sawa'un na maka da na sauran kewayen maka da sauran gurare da wanda ma suke a wannan zamanin kuma ba sai lalle gunki ba duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba duk abin da ake kira duk abin da ake ba shi haƙƙi na Allah to ya shiga cikin wannan don me shirka ɗaukar haƙƙin Allah a bai wani wani nan wallahi ko da mutum ne mutum din nan kuma duk kirkinsa domin an bauta wa annabawa ko ba bauta musu ba ana bauta annabawa an bauta annabi isa kuma har gobe ana bauta mishi an bauta mala'iku Allah ya ce ranar da Allah zai tada mutane sai ce mala'iku a ha'ula iyakun kanu ya budu wayannan ku suke bautawa mana mala'iku ma an bauta musu an bauta wa malamai mutanen kirki da shehunai da waliyai duk ana bauta musu me bautar Shi ne ka rika jin a ranka cewa Shi ne zai tsamar da ni shi zai kubutar da ni shi zai yaye mun matsalata na shiga uku in ba shi ba na lalace wannan haƙƙin Allah ne shi shi kadai musulmin da Allah ya tattara mishi wannan tunanin har yake jin kai ko yunwa da take cikinsa in ba Allah ne ga dama ya kosar da shi ba ba wanda ya sai kosar da shi to ya gama arziki ka kai bukatunka kakaf gurin Allah wani mutum ya zo gurin annabi yana da gumaka da yake bauta guda tara sunansa husaini mahaifin imrana dan husaini gumakan kanau yace guda tara ya manzan Allah wanda nake bautawa to idan kana rashin lafiya ko kana da wani kwaɗayi ko kana da fata gurin wa kake kaiwa yace ina kaiwa dai na sama shi shi kadai yace to ka watsar da wayar tannin mana wancan na saman guda ɗaya ya ishe ka haka ne ya mazala yace wallahi ya wadatar da kai sai ya musulunta so da ka kaiwa Allah duk bukatunka zai iya maka ba sai da sauran allolin ba ba sai da sauran wanda kake kira ba amma dan adam shedan ba zai fashi ba sai ya rika jin Allah sai an yi masa wasiɗa sai an yi masa tsani ji yake kamar sarkin garinsu ne sai da tsani sai da bafadi sai da wanda zai shigar da kai gurinsa a shi kuma Allah kana yin kabbara ma za ka yi sallah ka shiga fadarsa kai tsaye babu iso ba sai an biya ba ba sai an cike takarda ba ka sai yanzu za ka ga shugaba sai ka cike takarda ko sai ya baka appointment to shi Allah kawai suke wayar ka je kai alwala da ka ce Allahu akbar ka shiga fadarsa kana ganawa ne da shi wal musalli yunaji rabba mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa ka kai bukatunsa gurinsa wannan shine sirrin ci gabanka sirrin farin cikinka sirrin rayuwarka damuwarka bakin cikinka duk ka kai gurinsa babban tabi'in na urwa ibn zubair ya goni yana sallah da ya danyi tasbihi ɗaya biyu sai ta hutu ce kai ba ka da bukatu ne a wurin Allah ce ka ganni nan walla har gishirin miya in na nema na rasa a sallah nake gaya wa Allah sai Allah ba da gishiri gishiri to ina ga matsalolin rayuwa ina ga rashin lafiya ina ga kaza ina ga kaza ga Allah shi shi kadai wanda ya mallaki duniya da lahira mutum ba zai kai matsala gurinsa ba ko ko gani ake an gaya mishi ba zai biya ba in ka ga bai biya ba to wallahi ba laifinsa ba ne ka zargi kanka ka je ka sake tunanin me ya janyo domin shi dai ya ce mai karɓar addu'a ne mai amsawa ne mai kira wato mai amsa kiran mai kira ne idan ka ga baka ga amsa ba to ɗayan uku ne ko dai laifinka ne ko kuma ya karɓa amma ya biya maka wannan bukatar a daidai lokacin to akwai matsala a gare ka sai jinkirta maka sai wani lokaci ko kuma ya karba amma akwai bala'in da ya karo ka bari ya kautar maka shi ya fi alheri sama da abin da ka roƙa ko kuma ya karba din amma ba yanzu zai baka ba sai nan gaba in ya baka yanzu abin sai ya cutar da kai nan gaba ko zai fi maka amfani ko kuma ma tantakat sai an je lahira a lokacin mutum zai ce to ni ya ubangiji da haka ne ma duk addu'a da nan ina ma baka karba ba sai ana wallahi sai mutum yayi burin haka amma annabi cewa yi wallahi ba wata addu'a da musulmi zai yi ta tafi a banza sai Allah ya karba babu ita sai sabai suka ce kenan me tai yace in ma za ku yi sai Allah ya fi ku yawa ma'ana shi mai bayarwa ne ko da yaushe Allah shine aksar wa aksar fada karka ji tsoro karka tsorata karka ga kuma girman matsalar kaga kamar ba za ta karbu ba ne ban taba jin tsoron addu'a ba wallahi kuma ban taba roƙon Allah wani abu bai bani ba na rantse da girman Allah ban taba yi ba ban ganshi ba wannan na faɗi ne a tahaddusu bin ni'ima wallahi wallahi ba abin da ban roƙi Allah ba face sai da ya mishi da ina da yakinin zai yi min wuyarta kawai roƙe shi in na ce zan lasafta ma ni imomin da yamon ba za su lasafta ba ba su lasafta ba da haka kawai ka kai masa bukata ya ishe ka sai dai ka kiyaye kuma har wa yau sharuɗa wato mawani addu'a abubuwan da suke hana addu'a karbuwa ka rike dokokin Allah daidai iyawarka ka nisanci haramiya daidai iyawarka sannan kai al'akhdhu bil asbab ka rike lokutan da ake amsar addu'a ka shiga fadar Allah da zuciya mu kasira ka yadda ba mai yi sai shi ka yabe shi ka yi salatin annabi ka roƙe shi kawai sai ka jira na taɓa roƙon Allah wallahi nan take babu sai an jima illahi la ilaha gama sallas sai ga abin ya zo na sai ka ce wani ƙaramin wali wallahi malam kama wani ƙaramin wali wa ƙaramin wali ne Allah ya samu dace ubangiji Allah mun tuba zuwa gare ka to da haka Allah ya ce kun ga waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba wallahi menene mafi mafi mafi haƙara wulaƙanci cikin mahalitu ka ɗauki sauro ko ƙuda ƙuda wanda in ya fada abincinka kana kyama za ka ci to wallahi duk gumakan duniya Allah ya ce ba za su iya halittar kuda ba daidai da kudan shi ko kalli girman halittar da Allah ya ce tun a baya walahu ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sama da abin da ke kasa din nasa ne ga halittar sama a antum ashaddu khalqan amis sama wai ku ne kuka fi wahala halitta ko sama ce ba na ha Allah Fashi ya gina ta rafa'a fasawa ha. wa laila ha. wa ha. duhaha wal arda da zalika Da ha? dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha duk wannan aikin Allah ne amma duk gumakan duniya na ka ce ku halitti sauro ku halitti kuda mun ba ku lokaci ku zo ku yi kuda wallahi ba za su iya ba Allah ya yi wa duniya kalubale da gumakan duniya da duk wanda ake bauta ya ce in sun yi tafi kuda kuma ya ce wallahi ba za su iya yi ba ko ba wanda ya taba cewa shi kuda ba Allah ba lan ya zubaba ba za su taba halittar kuda ba to ba ma kudan ba idan da kuda zai je ya dan shafi furarka ko nonanka ko madararka ya dalla kata ya gudu ka isa ka bi shi ka kwata shi ɗan adam ɗin ma ba zai iya bunce kwata ba to ina ga gumakan wa iyaslubuhum dhubabu shay'an idan kuda ya dan iban musu wani abu ya kwatan musu wani abu ya shafar musu wani abu guma kan da su masu bautar ba za su iya bin kudan nan su kwata ba la yastanki zuhumin ba sa iya tsamar da abin daga gare shi haka shi kansa gunkin da kudan zai zo ya tsaya a kansa bai isa ya kore shi da kansa ba in yi kura bai isa ya share kansa kura ba sai mai bauta masa ya zo yana goge shi ya dauko dasta yana goge shi yana masa kwalliya ba zai yi kansa komai ba to akwai rashin hankalin da ya fi wannan mutum ya rika bauta abinda ya je sassaka abinda ya je halitta da kanshi kuma shi zai kai wa kukansa saboda ka Allah mun gode maka da ka sanar da mu kai ka sanar da mu kai ne ka isa kuma mun tabbatar wannan ita ce akida mai kyau ta musulmi karka yadda ko annabi isa ba a kira kiristoci suna kira annabi isa duk bala'in da suka shiga jesus jesus suna ganin zai kawo agaji shi kuma musulmi shi ma sai ya ɗauki wannan akida sai ya rika kiran waliyansa ya shehu ya tijjani ya abdulkadir duk wayannan bayan allah ne mutanen kirki ne su ya aka suka zama mutanen kirki Allah suka bautawa ko ba Allah suka bautawa ba to kai ma yi kokari ka zama mutanen kirki wayannan duk bayin Allah ne mutanen kirki ne salihai ne su ce Usman Allah suka bautawa Allah suka rika kiransa sai suka zama mutanen kirki to kai ba a ce ka kira mutanen kirki ba ko ya ku kira Allah kici kadai lalle waɗannan da kuke kira wanda ba Allah ba ba za su taɓa yin halittar ko da kuda ba kuma ko da kuda ya taɓa wani abu nasu ba za su iya tsamar da shi daga gare shi ba Allah ya ce da ufa talibu wal matlub a talibu wasu ka ce mai bautar wal matlub da wanda ake bautawa da mai bautar gunce da wanda ake bautar gunce duk sun yi rauni kowa ya yi la'asar da ufa talibu wal matlub a talibu al'abidu wal matlub al mada'u al-ma'bud wanda ake bauta shine gunkin to duk sun yi rauni in ji ubangiji ba su isa su komai ba kowa ya gaza kowa ya kasa ma qadarullah ka ji wata aya wadda bahaushe yake karanta ba a mahallinta ba wai wa man qaddarallahu haka kadari shi haka take ba <laughs> kai ko ina samu wannan wai wa man qaddarallahu ma yake cewa wa man kaddara Allah wai shi ya dauka kaddara ake nufi anan to ba magana kaddara fa ake yi ba alqadaru abinda ake nufi da al-azama girma da aka ce lailatul qadari dare mai girman alqadari dare mai girman matsayi inna anzalnahu wannan qur'anin mu muka saukar da shi izu 60 fi lailatul qadari a wani dare mai girman alqadari mai girman daraja mai girman matsayi wa ma adara kama lailatul qadari me ya sanar da kai wani dare ne mai girman alkadari mai girman matsayi mai girman daraja to nan sai aka fitar da fi'ili ma qadaru ma qadarallaha ma qadarullaha ai ma azzamullaha haqqa ta'zimihi wayannan kafirai da wayannan mushrikai wallahi ba su girmama Allah hakikanin girmansa ba ba su mutunta Allah hakikanin mutunta shi ba ba su ga girman Allah hakikanin ganin girmansa ba ma qadarullah ba su kaddara Allah sun girmama shi sun mutunta shi haqqa qadarihi hakikanin girmansa ba ma majjaduhu haqqa tanzidihi ma azzamuhu haqqa ta'zimihi ba su girmama shi ba me yasa ba su girmama shi ba tun da suna bauta waninsa tun da suna faɗi mugayen maganganu gare shi ma ƙadarin la haka shi iskalu ma an zalallahu ala basharin min shaƙi maganganun da suke faɗa yana nuna ba su ga girman Allah ba su ce ƙarya ne Allah ma bai saukar da komai ga bawansa ba suka ƙaryata manzancin annaba gaba ɗaya to wannan duk rashin ganin girman Allah ne ma ƙadarullah haka shi inna allaha laqawiyyun aziz lalle ubangiji shine laqawiyyu wallahi shine mai karfi azizun kuma ya gagari kowa buwayi ne subhanahu ta'ala ma'ana mai karfi yana da ƙarfin da fi ƙarfin kowa kuma yana da buwayar da ba wanda yake cin masa ba za ma ka ganshi ba balanta naka cin masa da haka me yafi dacewa ka bi shi ka sallama mishi kamar yadda za ka zo ka ji aya cewa kawai وإلى الله ترجع الأمور نعم الله يصطفي من الملائكة مثله ومن الناس نعم إن الله سميع بصير نعم يعلم ما بين وما خلفهم وإلى الله ترجع daga cikin abin da yake daukar hankalinsu rena annabawan da rena mala'ikun da suke kawo saƙo yaushe za a ce wane ɗan wane wai shine zai zo ya ce Allah ya ce wannan girman kan yana damun mutane sannan yaushe za a ce wai mala'ika wane shi yake kawo saƙo kaza yanzu Allah duk ya rasa wanda zai zaba sai wani dan gidan wani duk mu nan ba mu cancanci mu zama annaba ba sai shi a rasa wanda za a zaba sai shi sai ubangiji ya ce to Allahu yasdafi min almala'ikati rusulan wa min nas daga cikin mala'iku shi yake zabowa yake tatowa yake tankadowa yake rerewa ya zaɓo wanda yake so ya zame masa masinja haka daga cikin mutane ubangiji Allahu a'lamu ya yaj'alu risalata shi ya san inda ya dace ajiye manzancinsa za ka ga mutane miliyoyi sai ubangiji ya zaɓo mutum ɗaya tak ya ce ka zama manzona na wanda zan rika baka sako kana isarwa mutane sai ubangiji ya zaɓi annabawa ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan halittu wannan ganin damar Allah ne to da ku daina raina wanda Allah ya zaɓe shi ko ya tato shi ya ba shi wani matsayi ba ma kuma annabta ba ko da matsayi ne na duniya ko matsayi na rayuwa ko matsayi na ilimi wanda duk Allah ya zaɓe shi ya ba shi wata baiwa a ba shi girmansa a ƙaddara masa abin da Allah ya ba shi ubangiji ne ga dama inda Allah ya so da kai ne da Allah ya ga dama da wancan ne da Allah ya ga dama da wani ne babu yadda za a yi duk mutarin mai zaman to mun yi tarayya wajen daraja iri ɗaya tilkar rusulu faddalina ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat Allahu yastafi Allah shi yake yin zaba istifa'i ko malamai suka ce lafazin istifa'i yana tattare da zaɓi na mutunci zaɓi na daraja zaɓi na ilimi zaɓi na annabta duk inda ka ji istifa'i to an zaɓe ka da wani abu mai daraja inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin wa idza qalat malaikatu ya maryamu inna Allah hastafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin wannan zaɓe ne na ubangiji shi sa ake to da annabi mustafa ko mujtaba mustafa mujtaba haka ne ko zababbe mujtaba zababbe wanda Allah ya zabe shi to shine ijtibai shine istifa'i zaɓin Allah ne subhanahu wata'ala to Allah shi yake zabar manzanni daga cikin mala'iku haka kuma daga cikin mutane wa inna Allah sami'un basir kuma lalle Allah mai ji ne ji na gaba ɗaya basirun mai gani ne gani na duka babu abin da ubangiji ta'ala baya ji ko kuma baya gani ashe ji da gani sifa ce daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki laisa mislihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir alamu ma baina aidihim ubangiji shi yake sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke baya gare su wa ilallahi turja'ul umur ga Allah ne kadai ake juyar da al'amura wannan aya ko makamancinta mun taba bayanin ta cikin suratu suratul baqara Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum har inda ya ce ya alamu ma bai na wa ma khalfahum ya alamu ma bai na aidihim wa ma khalfahum wai me ake nufi da wannan kalma ko wannan aya wasu malamai suka ce ya ma baina aidihim Allah shi ya san abin da yake na zahiri kuma shi ya san abin da yake na baɗi ne ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu abin da mutane suke iya gani a gaban su gashi to Allah ya fi su saninsa haka kuma abin da yake bayansu wanda ba sani ba Allah ya fi su saninsa wasu ka ce ana nufin kamar yanzu za ka yi tafiya ka yi sallama da gidan sai na dawo na tafi ka hau mota ka kama hanya ko? to yanzu tafiyan nan da ka yi ta minti talatin ko awa daya yanzu ba ka san me yake faruwa ba kuma a gidanka ko ka sani Sanannen da mun ce talatin gaba gare ka baka san me yake faruwa ba akwai yanki nafa a hanya akwai yan fashi akwai kaza ba za ka iya sani ba shi sa ba haushe yake to baya ta haihu ina na baya ta haihu wani abu ya faru bayan tafiyarka sai ce baya ta haihu kana tafiya ka bar gida wallahi baka san me yake faruwa ba a iya mutuwa a iya kaza a iya haihuwa a iya menene duk baka sani ba ya alamu ma bai da aidihim wa ma khalfahum Allah shi ya san abin da ke gaba gare su inda suka sa gaba da kuma abin da suka baro a baya galiban abin da yake gabanka shi ka fi sani abin da yake bayanka ka juya masa baya baka sani ba to kamar ubangiji ta'ala yana so ya nuna maka cewa abin da ka sani ya yake gabanka kake gani na zahiri Allah ya fi ka saninsa abin da yake ka Allah ma ya fi ka saninsa to ana wasu malamai suka ce Allah yana magana kan mutane ne gaba ɗaya kamar waccan aya ta cikin ayatul kursiyu wasu kuma suka ce yana magana ne akan su kansa annabawan da manzannin wanda ubangiji ya zaɓe su domin ana maganan mala'iku ne da annabawan Allah ya zaɓo wasu ya mai da su manzanni daga cikin mala'iku ya zaɓo wasu ya mai da su manzanni to ba haka kawai suke zuwa su isar da saƙo ba yana kula da gabansu da bayansu yana ba su kariya gaba gare su da baya gare su babu wani saƙo da zai je ya shiga in ba na Allah ba kamar yadda yake faɗa a cikin wata sura cewa idan ubangiji ya aiko su yana sanya kariya gaba gare su da kuma baya gare su don ya tabbatar sun isar da saƙon Allah daidai sun isar da saƙon Allah daidai alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an kad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada Allah shi yake sa kariya gaba da wato mala'iku da an da su manzannin sanda za a aiko wahayi to mala'ikan nan ba shi kada yake tsohowa ba yana da bodyguard ɗinsa gaba gare shi da bayan shi shi mala'ika jibrilin sai ya tabbatar ya zo ya isar da saƙon Allah daidai ya sa shigo wannan annabin daidai don a tabbatar ya isar da abin da ake so wani aljani ko wani shaɗan bai sai shigo ya ba da saƙon shi a ciki ba ba wani aljani da zai je tusa magana shi a ce kun gane shi ma ƙarin haske ne game da watan aya cewa ubangiji da yake cewa fayul fayul ki shaytanu fi ummiyatihi to ba a cikin wahayin yake jefa ba a cikin zukatan mutane yake sa wa ila Allah turja umur al'amura kakkab kamata a mai da su gurin Allah gurin Allah ake mai da su to da haka ka mai da al'amarinka ga Allah baki ɗaya Allah shi zai maka maganin komai aya ta gaba Allah ya ce ya ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا يا كما في إيماني كي ركوع واسجدوا كي سجدا وابدوا ربكم كبوتا وبنجزمكم وافعلوا الخير كلك عيكة الخير لعلكم تفلحون تبت za ku ci nasara za ku rabauta ubangiji ya ku yi sujjada ana nufin ku kiyaye sallah an kira ruku'u da sujjada su su kadai aka ware su da ambato amma ana nufin sallah saboda muhimmancin su a cikin sallah waƙi musalata wa atu zaka warka'u ma'ar raki'in ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ke ruku'u ke yi sujjada ana nufin ki je ki sallah to Allah ya ce ku rika ruku'u kuna sujjada ma'ana ana nufin ku rika yin sallah ku kiyaye sallah ku dawwama akan sallah wa budu rabbakum ku bauta ubangijinku sallah tana daga cikin bauta amma an ware ta ne da an bato saboda muhimmancinta ku ci gaba da bauta ubangijinku wa fa'alul khaira ku rika aikata alheri ku rika kyauta ku rika sadaka ku rika zumunci shine was'alul khaira ku rika yin alkhairi me yasa galiban ubangiji ta'ala idan ya faɗa haƙƙinsa sai kuma ya faɗa haƙƙin bayi zalikal kitabu la raiba fi huda lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sai sai me wa mimma razaqnahum yunfiqun in an yi magana sallah sai ai maganar ciyarwa yan wuta aka ce ma salaka kun fi saƙar wai mai ka ku cikin saƙaran qalu lam naku min almusallin wa lamnako naku imul miskin ba ma ciyar da miskinai ba ma sallah ba ma ciyarwa innahu la bin billahi alazim wa la hudu ala ba'amil miskin dole sai an hada da imani da zumunci da ciyarwa da sadaka da kyauta da biyu makwabta da sauransu innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan min al-layli wa bil ashari sai aka ce mi wa fi amwalihim haqqul lis wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi bayan sallah to suna yin sadaka ku yi sallah ku yi ruku'u ku yi sujjada ku bauta wa Allah kuma ku yi alkhairi was'alul khaira la'allakum tuflihun tabbas za ku ci nasara za ku rabauta za ku tsira a gurin Allah madaukakin sarki sai aya ta ƙarshe Allah ya ce نعم هو اجتباكم وما جعله ملة أبيكم إبراهيم نعم هو سماكم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم نعم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم فنعم المولى ونعم النصير نعم أكرشان watan aya akwai sujjada duk da wasu malamai sun ce ba sujjada ce mai karfi ba amma dai akwai hadisi hadisin ukbatu bin amir wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an fiti ta wannan suratul hajji akan sauran surori da sujjada guda biyu duk wanda yazo karatu kan kansu yayi sujjada wanda bai sujjada ba ba laifi a gare shi fuddila suratul hajji bi sajadataini wannan ta farko da kuma wannan fa'alul khaira la'allakum tuflihun da haka mutum yayi sujjada yayin tilawa ko a sallah babu laifi wa jahidu fillahi haqqa jihadi kuma ku yi jihadi dan Allah a hanyar Allah domin tabbatar da addinin Allah mai jihadi duk wani kokari duk wani jajircewa duk wata himma da dukiyarka da lokacinka da iliminka da matsayinka da makaminka da kakinka da alkalaminka da kujerarka ka ga cewa addini ya ci gaba na motsa addini ya ɗago ku je ku yi wannan umarni ne na Allah to don Allah ka je ka yi tunani a karan kanka kai a matsayinka na musulmi wani jihadi kake yi ma'ana kana nufin idan kai sallah kai azumi ka zo ka ji karatu ka koma gida shi ke nan, ka gama jihadi kenan a'a wani ai kai bautar kanka kake yi ma'ana kamata ya ka rika tunani wannan addinin su wane sun same shi kuwa yaya maguza wanda suke kasar sumaila da rini da ina ne wai shin addinin nan ku ya kai musu to idan kai ba za ka iya zuwa ba ai akwai masu zuwa wa'azin maguzawa da me ka taimaka musu da wacce mota da kuɗin mai da wane ne ya za ku ɗauki nauyinsu ya za ku kai wani malami ya je cin ya rika wata biyu ana ɗaukar nauyin iyalansa ya je ya dawo wannan fa a kusa da kai kenan ina kuma sai a tafi kudu can ƙauyukan fatakot ka je ka ga arna wanda wallahi ba su taba jin da'awar musulunci ba kuma sun ɗauka ma musuluncin kawai na bahaushe ne ba taba kai musu wa'azi ba haka za su mutu kafirai ana nan cikin birni ana ta rigima ana ta fada ana ta kafirta juna ko ba haka ne kuma Allah ya ce wa jahidu fillahi yanzu kai wannan addinin da sahabai haka suka yi ba za mu ce shi a nan ba ba zai zo kano ba ba zai ma zo najeriya ba wallahi amma tun zamanin sai na usman muka ce malaman tarihi suka ce musulunci sai da ya zo har najeriya har maiduguri ukubatu bin ukubatu bin amir ukubatu bin nasir ka karanta tarihin islam wa sheikh usman bin fodi na adam ilori tun zamanin sai na usman sahabin annabi sai da ya zo har maiduguri suka zo kairawan suka zo Misira suka shigo di yankin afirka har najeriya saboda da annabi ya bar duniya suka rika jin cewa ba haƙƙi ba ne mu zauna a madina dole sai mun je mun isar da amana da annabi ya ɗora mana musulmai sahabbai da suka mutu a madina ba su wuce dubu ashirin ba duk sauran watsuwa suka yi suka rika shiga garuruwa suna isar da saƙo a haka suka yi ta mutuwa shi yasa kuma ga ayoyin nan dai daga makiya sai madaniya ko ba haka bane akwai najeriya ne akwai kanawiya to me yasa kuma muke karanta madaniya makiya da kansu suka zo sahabbai ne suka yi wannan aiki to mu Allah ya ce fa wajahidu fillahi haqqa jihadi ku fai jihadi haqiqanin jihadi fa so da haka wallahi sai an miƙe sai an zabura kowa ya kawo gudunmuwa kowa ya kawo abin da zai iya yi da shawarar shi da tunanin shi da duk abin da zai iya yi wani da kudinsa wani da kaza wani da kaza ba sai lalle ka zama mai wa'azi ba kowa zai iya shiga aljanna ta damar da Allah ya bashi dan jarida shi ma zai iya shiga aljanna da damar shi kadiba har yan fim yanzu wa'azi suke yi ko ba sa wa'azi sai ka jiya na cewa ai bukhari da muslim ya rawaito shi ma wa'azi yake yi so yake isar da sako <laughs> Allah ya samu dafi so da yanzu an fahimci dole dai sai an dan hada da addini ko yaya sai ka ji shi ma asto na cewa to fa manzon Allah ya ce annabi ya ce so da ta haka za a isar da sakon Allah wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kuma wallahi Allah ko kaɗan bai sa muku kunci a cikin addini ba babu kunci ba takura babu mashakka a cikin wannan addini in ka ga takura a addini to kai ka janyo kanka idan ka ga mutum ya matsa wa kansa addini to ba Allah ne ya matsa mishi ba annabi ya shigo masallaci sai go ta igiya tun daga gidansa an janyo ta an haɗe ta da wata fila wannan igiyar ba aka ce ta zainab ce matar ka zainab ita ta zo ta ɗaure da filar masallaci ta ja ta haɗa ki wai ta ɗaure kafarta ne da shi tana yin sallah cikin dare idan bacci ya kama ta wani ya shigo masallaci ya ɗan dunguri wannan igiya sai ta farka ta ci gaba da sallah annabi ce dala ku warware ta kulluhu ya je same ta yace li yusalli ahadukum nashata kowa yi sallah daidai nishadi in ya gaji ya je kwanta fa iza fatara falyarqut addini ba a daukarsa da zafi ba a daukarsa da tsanani kuma Allah bai sanya tsanani a cikin sa kai iya abin da zaka iya dacewa kawai ake nema wani yana kwantan zai dace wallahi kai kana san kana sa abin nan me yasa saboda ya tsaya yayi da kyakkyawan niyya yayi raka biyu hudu ya kwanta iya abin da zai iya kenan kai kuma ka je kana ta sha ɗayan sha uku amma ba kyakkyawan niyya to sai ga cewa shi ya dace da haka Allah bai san tsananta wadda ba za ka iya yi ba Allah ya samu dace huwa jitabakum huwa shi waye shi din wasu suka ce Allah ake nufi da mirin Allah ne na fata an gane domin ana magana ne a kansa haƙƙa jihadihi huwa jitabakum domin shi ne sai zaɓe ku a matsayin fiyayyen al'umma ashrafil umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin Allah shi ya zabe ku a cikin al'ummomi na duniya baki daya wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba ko kadan dan ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usr millata abikum Ibrahim ku rika tafiya akan hanyar babanku annabi Ibrahim annabi Ibrahim ba shi da tsanani annabi Ibrahim ba shi da takurawa hanyarsa matsakaiciya ce hanifa ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minan mushrikin annabi ya ce bu'istu bil hanafiyyati samha ni an aiko ni ne da hanya mai sauki babu wata wahala a cikinta an yi tafiya da azumi annabi ya ce kowa ya sha ruwa wasu suka ji shan ruwa aka zo annabi da kansa ya ce a miƙo masa gugar ruwa ya sha sha sai ga wasu mutane can sun fadi ana ta musu fifita ga yunwa ga wahala ga zafi ga kishirwa annabi ya ce ula'ikal usatu ula'ik wayancan sabo suke yi wayancan sabo suke yi kaji ba ma azumi suke ba sabo suke a nan yanzu ka sha ruwan ka koshi ka samu karfi ya fi kai azumin saboda a halin tafiya suke kuma za su je jihadi suka ce su dole sai sun yi azumi annabi ya ce wallahi sabo suka yi shugaban halitta ma ya sha ruwan wanda ya fika karfin hali ya fika tsoron Allah to da haka duk abin da Allah ya yi sauki ya yi rangwame a karbi saukin Allah madaukakin sarki huwa kuma musulmi to wannan huwan kuma ta annabi Ibrahim annabi Ibrahim shi ya rada muku suna musulmi huwa kuma na min qablu tun da can kafin annabi ya zo don yana cewa rabbana rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim to da haka sunan ku muslimun me ma'anar muslimun masu saranda masu miƙa wuya masu sallama wa Allah sai abin da aka ce shi to ina ma'ana shi ya rada muku wannan sunan suna ne da tun da can annabawan Allah sun yi alfahari da shi suna cewa su musulmi ne to shi ma sai rada muku wannan sunan ku tafi akan wannan sunan muslimun muslimun wannan addini kace kace ana muslim inna dina inda Allah islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له Musulmun wa na hannu lahawo musulmun. Kulu Amannadullahi aka milu ta kamotan aya. Wa na hannu lahawo musulmun. Amkuntun shohadda a isha zare Yaqubal mautu. Iska lallu banin himar ta abu don nan ba'addi. Kano ilahaka, wa ilaha a Ibrahima wai Isma'il wai sa ilahan wahidan. Wa na hannu lahawo mu musulmi ne annabi nuhu watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumi ya qaumi in kuntum iz qala liqaumihi watlu alaihim naba nuhin iz qala menene yake cewa fa in fa in tawallaytum fa fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun haka annabi Musa ma yace ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin kowa cewa yake cewa mu musulmi ne rabbi qad ta min al-mulki wa 'allamtani min tawilin Ahadis? ahadith samawati wal-ardi anta waliyyi fi duniya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha har a cikin ƙur'anin nan ma shine wa fi haza kamar yadda muka ji waccan aya liyakuna rasulu shahidan alaikum domin manzo ya kasance yana mai ba da shaida a kanku wata kunu shuhada ala nasi ko kuma Allah ya zabe ku dan ku zama shaida akan mutane wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasaba litakunu shuhada ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida fa aqimu salata wa atu zakka da aka ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa tasimu billah ku yi riko da Allah ku rike ubangijinku huwa maulakum shine maulanku shugabanku ubangijinku mai baiwa a kanku shine ma'anan maula lafazin maula tana ɗaukar ma'anoni har guda goma sha biyu kamar yadda ibn al-asir ya ce al-maula as-sayyidu al-maula al-mutik al-maula yayi ta kawo su ni'mal maula ma dalla da Allah ya zama shine maula ɗinka shugabanka ubangijinka wa ni'man nasir kuma madalla da Allah a matsayin mai taimako wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad ta alhamdulillah wa alaikum na amma kuma da ganin da ake to bari gobe kawai sai mu karanta yawa insha Allah gobe za mu karanta tambayar da farko assalamu alaikum wa rahmatullahi